To masu bibiyar mu kenan yanzu haka gwamnan jihar Kano Aminu da Abba Kabir Yusuf tare da shugaban hukumar Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa inda suka gane su yanzu haka gashi nan Thank you. sun biyo bayan Allah biyo bayan Thank you. Eh. Laifi? Thank you. Wallahi

Eh, Umar, Umar, Leslie, eh, Bismillah, pada mana pada Bismillah, yawa, yawa, yawa, To waye zai magana? Ni ne. Assalamu alaikum. Sunana Dr. Sa'ida Ahmad sakataren zauren haɗin kan malaman Kano. To kashi a yau na ah, fadar gwamnatin jihar Kano rubuka wannan abu. a To, zaure ya ji abin da ya faru na daga ɗan sabani da Egypta tsakanin kwamandan ah, Hisba da kuma gwamnatin Kano. Sannan zaure ibebe ra'ayin mutane da yawa ciki da wajen Kano ana ta kiraye kiraye da don Allah lallai ai a samu masu shine Zaure ya ɗauki gabaran ganawa da mai girma gabna sannan ya gana da kwamanda mai hizba ah, a sami maslaha da sulhun da al'umma ta neman aiki. na fuskanta yanzu za a iya cewa kawo yanzu maganar da ake ta yi a baya na cewa shugaban hukumar Hisba ya bar aiki kenan yanzu ya dawo zai ci gaba da ya dawo aiki zai ci gaba da aiki cikin aminci da yardar Allah. To wani albishir za a yi wa al'ummar jihar Kano musamman a yanzu da ya dawo aiki. Babban albishir shine ah, an kada shedan kullum aka ga fitina to shedan ne ya ratsa eh, shedan ne kunna ta kuma ah, kullum ana so a kada shedan don haka mutane su yi ƙoƙari su ci gaba da addu'o'in alheri su ci gaba da baiwa Hizba da 'yan Hisba haɗin kai da gwamnatin Kano su yi wa gwamnatin Kano addu'o'i na gari. To, uh, the coalition of ulama and NGOs in Kano State, Muslim, Muslim organizations in Kano State, um, received with shock the uh, incidents that uh, occurred between the Commander General of Kano State Hisba Board and the Kano State government. And uh, members of the council, collectively and individually, have uh, had several calls in and outside Kano regarding the situation, some requesting for clarification, some for more information, some suggesting that something must be done to avoid any uh, discord. So uh, that was why the coalition took up the challenge and uh, met with His Excellency, and uh, he magnanimously accepted for an intervention and uh, reconciliation. And then we met with the Commander General, who also equally accepted uh, each has uh, accepted for peace and uh, tranquility. And Alhamdulillah, we call on all people of peace to continue praying for the peaceful coexistence of people in Kano, Nigeria, and worldwide. Does this visit in any way notify, avoided the oh, oh yes. Oh, oh, yes, it did. It did. Alhamdulillah. Thank you. The coalition is very happy and we are glad and uh, we, we, we, we, we appreciate all the efforts made by people of uh, peace who have been calling for this reconciliation. Thank you. Thank you very much. Suleiman. Amadu. Thank you.

hidroladite permanente. Caramba. Shugaban hukumar Hizba kenan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, inda ya kawo suka gana da mai girma gwamnan jihar Kano bisa ake ta a jihar Kano bisa yadda aka ce ya ajiye aiki daga wannan hukuma inda yanzu aka za a iya cewa za a alƙawarantawa al'ummar jihar Kano cewa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yanzu haka ya dawo kan kujerarsa ta wannan hukuma ta Hizba. Yau ba, yau ba, yau ba, bye bye, bye,